Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Ummu Kulsum suka shiga mota ita da Aman bayan sun nufo airport din. na kansa ya jikin kujera ya rumshe manya-manyan idanuwansa masu matukar haske. Kasan zuciyarsa kuwa mamakin dad yake yi akan zaɓa masa wannan 'yar yarinyar sa'ar kannansa Basam wai matsayin matarsa ta aure. ko motsin arziki ta kasa yi a motar ta koma can cikin murfin motar ta takure kasancewar attayar Motar da dad ke ciki ya shiga, sai tasin motar ta yi tsit. Direban sojan ne kawai ke ta aikin tukinsa. Yayin da Umu kursun ke ta faman baje ido tana kallon hanya da jinjina garin Legas ɗin. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Yau dai ga ta a Legas, garin da ake faɗin ya tara kowane shege da shegiya, masu arziki da masu neman arzikin. Wayarsa ta yi wani ɗan tsunwa, da ta katse ma Umu tunaninta. Idan sai ya buɗe tare da ɗan karkatowa jikin Ummu ya zaro wayar a aljihun wandonsa. Ba ƙaramin hargitsewa cikin Ummu Kulsum ya yi ba, saboda jin kafaɗarsa na ɗan gugar gefen hannunta, ga ƙamshin turarensa ya kuma shige mata har ƙofar maƙoshinta. Zamansa ya gyara sosai ya ɗaga wayar saboda ganin sunan attahir Lafiya ya fata a can ƙasan maƙoshi. Ummu kursun bata ji abin da aka faɗa masa daga can ba, ta ga dai ya ajiye wayar yana faɗa ma direba. Junaid, samu waje ka tsaya. Ita umma ba ta yi zaton direban ya ji maganar tasa ba, amma sai ta ga ya samu waje ya tsaya inda ya dace. Kafin ma a buɗe masa, shi har ya buɗe da kansa ya fice. Ummu kursun ta sauke nan nauyin ajiyar zuciya tana gyara zamanta, don a matukar takura take, ta ƙagara su je inda za su. A tayar ma fitowa yana nufo Aman da shi ma motar su ya nufa. Ajiwa kuma lallaɓa shi ji ko zai haƙura ya je ɗin, don fa ya dage sai dai a kai shi hotel. Bai ba mu atayar amsa ba, ya raba ta gefensa ya nufi motar inda dad ke ciki. Dad da ke kallon sa ya buɗe motar ya fito, fuskar nan a haɗe tamkar koyaushe. Shi atayar ɗin ya kasa shi ne ya turo ka ka tsiye ni, Aman ya girgiza kansa. Alamar a'a ya ɗan shafi gidansa da ɗan yatsa yana gyara tsayuwa. Da ƙyar ya fusko maganar da yake son yi, Dad please, ka san kana da masauki ba. ya za a ka kwana hotel, na san ina da masauki fodiyo, amma kamar yadda na sanar ma attayar wannan karan ba zan kwana a gidanka ba, da da yanzu akwai bambanci, ko ka manta kana da iyali ne. Kansa ya ɗan dafe, ya lumshe idanuwansa ya buɗe, don yau ana ta saka shi yawan magana, na ma idan ka ji doguwar maganarsa, to dad ne, amma ko oganninsa na wajen aiki suna masa kwamfulan akan rashin yawan magana. Dad dan Allah karka ce haka, amma in dai hotel ɗin kake so, sai mu je can mu kwana mu duka. Babu shirin Alhaji Mahmud ya ɗan fidda ido yana kuma tamke fusko. podiyo yaushe za ka yi hankali da matar taka za ka je a kwana a hotel? Shagwaɓe fuska ya ɗan yana rausayar da kai da shafar gidansa da ɗan yatsa. To dad mu je gida. Alhaji Mahmud ya girgiza kansa idanunsa a kan fodiyo ya tabbata ya kai ƙololuwar gajiya da magana. Dan ma shi ne, amma da wanda da tuni ya share ya bar ba da amsa. Ya san kaf halayyarsa fodiyo ya ɗauko, amma rashin son maganarsa ya yi yawa. Dan yakan gaskata maganar nan ta bahaushe da kance ɗan gado har ya zarta. To lallai Fodiyo ya gaji komai nasa, amma har ya zarta shi ta ɓangaren shegen miskilanci. Ganin iskar hadari da ke ɗaurewa a garin ta fara saukowa ya saka dad haƙura ya koma mota. Ajiyar zuciya Aman ya sauke don ya tabbata dad ya haƙura zai bi su. Da kansa ya rufe masa motar kafin ya juya ya kalli attayar da ke tsaye gefe yana latsa waya. Attayar ya kira sunansa cike da ƙosa da magana. Ɗago ido a tariya ya kalle shi, ganin dad a mota ya saka shi fahimtar komai ya daidaita. ta waye, yayin da shi kuma Aman ya koma mota. Ummu Kursum take kare masa kallo cikin motar tun ɗazun ta yi azamar ɗauke kanta tana daidaita zamanta. Babu abin da zuciya take yi sai tsarkake sunan Allah da ya halicci wannan bawa mai kamalar da tarin nutsuwa. Sosai yake kamanni da mahaifinsa yayin da ya ɗauko fari da manyan idanuwa na mahaifiyarsa. Ita wannan ta gamu da shi a hanya ba za ta san shi ne ba. Ba za ta san cewa ba haushe ba ne, ba komai zai sa hakan ba kuwa sai ƙirar jikinsa, lallai ya cancanci zama soja ta kowane fanni gaskiya ya fi dukkan 'yan gidansu kyawu dan shi ya ɗauko kamar dinda da mumsi duka ya haɗa ga kwarjini kuma da Allah ya yi masa ta tuno basir ɗinta kyakkyawan bafulata ne faritas zai fi aman kyawun fuska amma aman ya fi shi kwarjini da cikar haiba sannan ya fi shi kyawun sura da dirarriyar ƙira da nutsuwa isa ƙasaita Duk ya dama Basir ya shanye, Inda yake mata kama da wannan kyan nasa idan ya zo gaban aman dole ne ya raina kansa. Iyakaci ya yi korin fin safari da dogon hanci. Ana ta ganin kuma tsantsar kyau ba shi ake kira kyau ba, domin kyawun mutum akwai matakan da sai ya cika su yake ƙayatar da mutane da kwarjinin barazana. To irin su aman ko da ba su da kyau, kwarjinin su ke girmama barazanarsa a zukatan jama'a. Ita kaɗai take ta saƙawa da kwancewa har suka shiga cikin dodon barak. ba da sani ba, sai tsayuwar mota ta ji kawai da motsin fitarsa ba tare da ya ce mata uffan ba. Tana shirin buɗewa aka buɗe mata, duk da dare ne barak ɗin akwai wuta, don haka Ummu ta ɗan samu damar kallon iya inda idonta zai iya zuwa. A yanda dai ta kula inda suke na manya ne, don tsafe ke da manyan gidaje masu kyau tamkar ba a cikin bariki ba, ba ka jin motsin komai sai haushin karnuka, sai kuma mutane ɗaiɗai da ke shawagi. Suhailu dai ta wuce ta bar zuciyar Bashir Ta wuce ta bar zuciyar Basir da jin haushinta, ko da ta kira shi a washe garin isarsu, kin ɗaga waye, duk da kuwa sai da ta turo masa message akan sun sauka lafiya, amma ya gaza kiranta, kiran da ta sake masa ne ya saka shi jan dogon tsaki yana hararar wayar, sai da ta kusa tsinkewa ya ɗaga tare da daidaita muryarsa tamkar mai bacci. Daga can ta ce, Oh love, ka yi haƙuri, ban san barci kake ba, na tada ka wallahi. Babu damuwa, baby, kun sauka lafiya? Lafiya lau, Bayan ma baka kira ni ba sai da na neme ka. Oh sorry love, wallahi wani uzuri ne ya dab. Wani uzuri ne fa in faɗa miki ya mugun rike ni, amma kina raina tamkar rubutu bisa dutse. Sahala ta yi mushin jin daɗi tana jin tana jin ƙarin ƙaunarsa a ranta. Cike da shauƙi ta ce, "Ok, love ya wuce, ka buɗe tata na turo maka wasu kaya ka duba mana idan sun yi, idan ba su yi ba sai a canja." Kina nufin har kun fara sayan kaya? Eh mana, to me za a jira? So muke mu yi mu gama, mu dawo, ka san akwai shirye-shirye da yawa da ba a yi ba. Haka ne kuma, bari na duba ɗin. Daga haka suka yanke wayar, daɗi ya yi mugun kama Basir. Irin wannan auren ai yayi, kana kwanci ka ne maka hidima, don ma ya kula mugunta ce da su. Yanzu 'yar Dubai ɗin nan ma da shi, da da shi aka je ai da zai fi ƙayatarwa ko? Amma babu komai, zai fanshe ne, bara dai a gama bikin. Gida ne da komai za a ce alhamdulillahi, don sai ka rantse da mace a ciki. komai tsaf kuma kal ga kamshi mai daɗi da yake tashi. Zuma Ummu Kulsum da Dad suka yi, yayin da Aman ya nufi wata ƙofa, a tayar na bin sa a baya. tuna kaɗan suka fito su ma suka zauna, suna sake gaida Dad cikin girmamawa. Shi ma cike da kulawa yake amsa musu da tambayar su aikin su. Bayan sun kammala gaishe-gaishe, Aman ya sake miƙewa yana faɗin, Dad bari na saka maka ruwan wanka, kai sallah kafin su a bar su kawo abinci. A'a, a dai kai ɗiyata daki ta sami nutsuwa. ni ba baƙo ba ne. Attayar ma ya raka ni. Dan yatsa ya sa ya dan shafi gidansa kawai. Bai iya sake cewa komai ba har da attayar suka nufi wata kofa da ke can gefen falo. Umma dai na zaune duk tana sauraron su kanta a ƙasa. Ya dan kalle ta ya gaba ba tare da ya ce mata komai ba. Ita ko duk da tana kallon sa ta ƙasan ido, kin motsawa ta yi. Ya yi wajen taku biyar ya tsaya a cak jin bata biyo shi ba. Ya kasa ɗaga baki ya ce mata ta taso, ya kuma ki juyowa ya kalle ta. Karo na farko da abin sai ba ma ummu haushi, ta miƙe tana kumbura fuska ba tare da ita ma ta tanka masa ba, balle ya samu amsa. Gaba ya ta bi shi a baya, sai ka ce wata munafuka. Yanzu kam ta fara fahimtar dole ne su Anisa suke jin tsoronsa. Mutum babu fara'a babu walwala, magana ma wahala take masa, ita kam dai tagula ya ma fi da tsauri da tsare gida. Ɗaki ne babba, wanda da alama ma sababbin gado ne, Sababbin kayan gado ne aka saka masa, don sai kamshin sabon fenti ke tashi, gadon ma babu zanin gado, sai katifar da ko leda ba a cire ba. Haka ma bedsheet ɗin yana cikin ledarsa ba a fidda shi ba. Da ƙyar ya iya buɗe baki ya ce, nan ne ɗakin ki. Kai kawai ta ɗaga masa, amma ba ta amsa da baki ba. Hakan sai ya saka shi waigowa ya kalle ta, daidai ta ɗago ido za ta saci kallonsa. Karab idanunsa suka shige cikin na juna, da hanzari ta janye ta yi ƙasa da kanta. Idanu ya ɗan lumshe ya buɗe na taɓe baki, kafin ya raba ta gefen ta ya bice abinsa. Cikin dabara ta bi bayansa da kallo har ya fice, ta sauke ajiya zuciya tana taɓe baki ita ma, da bin ko ina na ɗakin da kallo. Komai ashkalo ne a ɗakin, idan ta ya sauka akan akwatuna pink da ke gefe, guda shida sababbi fil, mamaki ya ɗan kama ta. ta taka zuwa gabansu jikinta har rawa yake ta ajiye handbag ɗin hannunta a gefen gadon ta buɗe ɗan ƙaramin saman akwatuna littafi ne na addini sai Kur'ani da abin sallah mai kyau jikinta a sanye ta da ta rufe tana mamakin akwatunan menene kuma ba da mai bata wannan amsar don haka ta nufi kofar da ta gani a ɗakin wadda take kyautata zaton toilet ne sosai toilet ɗin ya mata kyau shi ma sai dai ba a ajiye komai na amfani a ciki ba alwala kawai ta yi ta fito ta sallar isha'i idan da sallar ta babu daɗewa sai ga matar Altahir ita ma ba wata babba ba ce don yaron su ɗaya Ahmad Ummu ta tarbe ta da fara'a tana karɓar turan hannunta da ta haɗo ma ummun abinci. Hafsat wayayyar mace ce mai yawan fara'a ga ta kyakkyawa masha Allah. To ummu na sissinne kai har ta fara sakin jikinta da Hafsat saboda janta da hira da take yi cikin mintuna kalila sabuwar shiga tsakaninta da ummu. Ahmad kam ai yana jikin umu Hafsat ita ce ta buɗe bedsheet ɗin ta shimfiɗa a gadon, tare da buɗe akwatin ta fiddo mata da duk wanda za ta buƙata, kamar su sabulun wanka, mai, turaruka da kayan bacci daidai sauran da dai sauransu. Ta ɗaga wata rigar bacci mai azabar kyau, pink, tana kallon umu da murmushi. A maryam gaskiya wannan ya kamata yau a sama angonmu, don da kansa ya ɗau rigar baccin nan duk da dai bai buɗe a gani ba lokacin. Ummu ta yi ƙasa da kai tana murmushi da mamakin maganar Hafsat na cewa da kansa ya ɗauki rigar barci, Don ‘yar ɗangila ce ga ta shara-shara. Fahimtar hakan da Hafsat ta yi ne ya sa ta dariya. Kar ki ji wasa wallahi, da shi muka je muka haɗo lefan nan, duk abin da ya tare masa gaba ya rinƙa kwasowa, ni dariya ma ya bani, sai da neman abban Ahmad magana sannan ya dakatar da shi, na fara nuna abin da za a ɗauka. Ai wannan mijin naki kam sai kin dange kin maida mana shi mai fara a amarya. Dan Allah ya kuke yi idan ya je wajen ki hira. Dan ni tunda muka yi aure da Abban Ahmad kusan shekara biyu kenan zan iya rantsa miki ban taba ganin haƙoransa da sunan dariya ba. Rasa abin da Ummu za ta ce ta yi dan ta fahimci ita ma maman Ahmad ɗin ba da san auren ɗori ɗafi ne aka yi mata da shi ba, sai kawai ta yi murmushi tana ma Ahmad wasa, ni fa ki bar jin kunya ta. Dan ni ƙawarki ce, ehe, cewar maman Ahmad tana rufe akwatunan da ta ni. Tana rufe akwatunan tare da miƙewa. Talat ta shiga ta ajiye mata komai na amfani, inda ya dace. Ta sake dawowa bedroom ta shirya kayan kwalliyar da tararruka da turarurruka a kan miro. Umma Gursum dai na ta wasa da Ahmad abinta, tana cin abincin da maman Ahmad ta kawo. Bayan maman Ahmad ta kammala ita ma ta dawo ta zauna kusa da Ummu, suna ɗan su a nutse Bada da sake jin ɗuriyar su Aman ba, sai kusan sha ɗaya na dare, lokacin hadari ya fara tasowa ga dangadan. Aman ya sallama a kofar ɗakin ba tare da ya shigo ba. Amsawa su kai, ya ki kansa yana faɗin, Maman Ahmad Atayir na jiran ki. Bai ma jira don amsa ba ya bar wajen. Ummu Kulsum ta ɗauko mata Ahmad da ya yi barci, ta rako ta da shi. Sun iske har sun fice, don haka su ma sai suka fito inda Aman da Attayar ke tsaye. Iskar hadari na kaɗa su. A'a, amarya da kanki, kika fito cikin wannan iskar? kamata ya yi kar a sake ganin idonki a waje, sai nan da wata biyu haka. Murmushi Ummu Kursum ta yi, tana miƙa ma maman Ahmad da ke bama a tayar amsa Ahmad ɗin, shi dai aman uffan bai ce ba, duk kuwa da yana tsaye a wajen yana jin su, dama ko kallon su bai ba. Dan ƙasa-ƙasa yake bin dukkan wani motsin Ummu Kursum da kallo, so yake ya ga mai dad ya gani a tattare da yarinya da har ya ga dacewarsu ta kai su zama miji da mata. Yayyafi aka fara, don haka su attayar suka yi musu sallama suka nufi gidansu da ke gaban su umu kaɗan, don gida bai fi goma ba ne a tsakaninsu. Daga shi har ita babu wanda ya motsa a wajen bayan wucewar su attayar. Ƙarfi ruwan ya fara yi yana jiƙa su, ganin ba shi da niyyar motsawa sai umu ta wuce sumsum ta bar shi a wajen tsaye. Da kallo ya bi ta har ta shige kafin ya lumshe idanuwansa ya buɗe yana shafar girarsa da ɗan yatsa. Ko da Umu Kulsum ta shiga sai ta laɓe a cikin windo tana kallon ikon Allah. Zai taho ko ko sai ruwan ya gama sauka a kansa. A mamakinta sai daga ya ci gaba da tsayawa a wajen ruwa na jiƙa shi. Tsawon mintuna kusan goma ruwan yayi yi ƙarfi sosai yayi masa jalab dan fara rigar jikinsa duk ta manne masa. Ganin ya nufo hanyar shigowa ya sa Ummu kwasa da gudu ta nufi ɗakinta. Sai da ta zauna, sai gudun nata ya sa ta yi kanta dariya ita kaɗai. Tun daga nan ba ta sake jin motsin kowa ba, faruwa ana ta sheƙawa sosai. Allah ɗaya gari banban kenan. A gida arewa dai sanyi ake zubawa, sai gashi yau ta zo Legas kuma ana ruwa. Lallai baka sanin mai duniya take ciki sai ba sai ka baro yankinka. Tunani ta yi kala-kala har ta kwanta, can ƙasan zuciyarta kuma Cike yake da kewar babanta da ahalinta na Dilau, tare da basir da ya faɗo mata a rai, daga ƙarshe dai sai da ta yi kuka, zuciyarta ta rage nauyi kafin barci ɓarawa ya sami damar sace ta. Kwanan su Sahilat goma cif a Dubai suka dawo Najeriya da kaya niki-niki don tun kansu tawo da kwana hudu suka turo kayansu. A washe garin dawowarsu ne ta kira Basir da ke Dilau a waya, tana sanar masa sun dawo. Sakin jikinsa ya suka shayira da mata alkawarin gobe zai zo Kaduna wajenta. Murna ta yi sosai tare da masa addu'ar zuwa lafiya. Duk wayar da yake yi da silent a gaban inna da ke bakancan geron fura da ta surfa yake yi, amma ta yi baris da shi, tamkar ba ta ji ba, sai da ya ajiye wayar ne daga inda yake a kishin gida a tamar ma ya ce, inna kin ji silent sun dawo jiya. A lalace inna ta ce, Allah sarki, to saninta da zuwa. Daga haka ta ja bakinta ta tsuke, ta ci gaba da bakancenta. Shi ma bai sake magana ba, ya koma cat da son Abdul, kamar an tsinkare shi ya ɗago ido ya sake kallon Inna. Inna wai me yasa naga an dawo da waɗancan akwatunan? Kamar ba za ta tanka masa ba, sai kuma ta yi murmushin takaici tana miƙewa da har haɗe kwanukan da ta yi aiki. Tun da ka ce ba za ka auri ‘yarsu ba, me za su yi da kayanmu? Sun kuma aurar da ita ga mai buƙatar ta. Idan sun ajiye kayanmu wa zai saka? Mamaki shi fita a fuskarsa ya ce, wai ina kina nufin Umu kursum ta yi aure? Cikin gatse inna ta ce, A'a, sun ajiye ta sai bayan kayi naka tukunna. Allah ya baki hakuri inna, ba bakar magana na nema ba. Um, to yaushe ma aka yi hakan ban sani ba, ko wani ƙaton ƙauyen suka samu, ka je ka bincika mana. Shiru ya bai sake magana ba, sai ma baki da ya taɓe, alamar su suka sani, ya ci gaba da catin ɗin shi. Wace gari da hantsi ya shirya tsaf ya nufi Kaduna wajen Sahelit. Tarba ya samu mai kyau daga gare ta, yini guda suna tare, Ta kwaso masa akwatuna ya gani, sai santi yake da yaba kyamunsu, Sahalat na fita kawo masa abinci, ya sauri ya ɗauki hotunan komai tare da kansa cikin style kala-kala. A take ya tura masu Abdul cewa ga fa kayan laifin mom na shi ta haɗo a Dubai, jiya ta dawo. Rikicewa suka yi suna ta santi, Arif ya ce, Bas, gaskiya wannan karanka ka zo ka kai mu mu gaida mom. bai dace a ce muna tare kusan 3 years ba amma ka ƙi kai mu gidanku bayan kuma mu duk ka san namu gidajen tashi ya zaune da sauri saboda ganin maganan arif ɗin jikinsa har rawa yake rubuta musu kar ku damu guys za mu je gidanmu kun san dai anan wajen kanwar mum ɗina nake gashi masifaffe ne mijinta da ita kanta amma za ku je Abuja tushe ne insha Allah nan take suka shiga mai da masa reply din Allah ya kai mu lokacin Ajiyar zuciya ya sauke kafin ya rufe data ɗin, kansa ya dafe da takaicin Arif, duk cikin abokansa shine ya cika nacin akan sai ya kai su gidansu. Shi kuma ya zula musu karya cewa a abu ta iyayensa suke. A nan Zaria, gidan ƙanwar mam nashi yake, sun taɓa zuwa gidan innarsa a nan Zaria, da yake gidansu mai ɗan kyau ne don mijinta na da hali daidai gwargwado sai bai damu ba amma sai da ya zilika musu ƙarya wai dad ɗin shi ne ya saya ma innar tasu gidan ma su ka duk sun yarda da shi saboda kyawunsa da tinƙawo ke saka su ɗaukarsa ɗan manya kuma sun haɗu da shi ne a time ɗin yana tare da Suhailat ta fara sakar masa 'ya'yan banki Suhailat bata san me ya faru ba ta dawo suka ci gaba da hirar su hankali kwance